To, ma Nasir magana da kai na jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ya gabatar da jawabi mai matukar taba zuciya da ratsa jiki wanda za iya cewa ya yi magana ta kusan minti hudu da sakan talatin. Idan ka kalla a cikin farkon jawabinsa ya yi magana akan abin da ya shafi maganar lokacin da ya yanke shawara zai shiga siyasa a shekara ta uku. margayi Ujuku ya ziyarce shi a masaukinsa da ke garin Daura na jihar Katsina. wanda suka shafi kusan makonni biyu suna tattauna abubuwan da suka shafi jiya da shekaran jiya da kuma ƙasar najeriya da matsayin dunkulewarta a wuri guda da kuma wargajewarta a ƙarshe suka tattauna kusan bayan makonni ko wato kwanaki biyu suka gano cewa dole ne najeriya ta ci gaba da dunkulewa a matsayin ƙasa ɗaya guda wato dole ne najeriya ta ci gaba da tafiya a matsayin ƙasa guda ɗaya domin albarkatu da ɗabi'u da al'adu da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa a wannan ƙasa da take ɗauke da jihohi 36 a kusan minti biyu da sakan 40 na cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari ya ja hankalin jami'an tsaro akan wajibi ne su ci gaba da ɗaukar ɗamara wajen ƙoƙarin kada su bari wato nasarorin da aka samu a watanni goma sha takwas su tafi a haka kawai ya ce ya kamata a daɗa sake salo da kuma ci gaba da wato ɗaura ɗamara na yakar dukkanin wani nau'i na wato abubuwan da suka shafi harkar ta'addanci a lalata shi baki ɗaya a wuce wannan wurin daga minti uku da kusan sakan tara na jawabin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar ya ce wajibi ne al'ummar najeriya a yi ƙoƙari za a daɗa wato sake ƙara ƙaimi wajen tunkarar dukkanin wani abubuwa da suka shafi boko haram da sace-sacen mutanen da aka fito da shi da kuma rikici na manoma da kuma uwa uba maganar abubuwan da suka shafi kabilanci wanda wasu daga cikin bargurban 'yan siyasa suke amfani da shi domin su batanci da gwamnati ya ce gwamnati a shirye take domin ta ci gaba da zage dantse wajen yakar dukkanin wani nau'i na ta'addanci da ɗan ta'adda daga ciki da waje da waɗanda suke fakewa da rigar siyasa da kuma waɗanda suke fakewa da rigar addini domin su cutar da al'umma domin wajibi ne ƙasa ta zama cewa ana kula da lafiya da dukiyar al'umma ya ce gwamnati a shirye take domin tunkara dukkanin wani azalimi da yake son ya cutar da al'umma daga minti uku da sakan hamsin da biyar kuma ya yi kira ga al'ummar najeriya da a fito a haɗa kai a tunkari abubuwan da suka haɗa kanmu ko kuma abubuwan da suka dame mu domin a kawo su waɗanda suka shafi maganar matsalar tattalin arziki da tsaro da kuma wato dukkanin wani nau'i da yake kawo tarnaki domin a samu wato maganin dindindin na zaman lafiya a wannan ƙasa domin ya kasance an sami kwanciyar hankali da nutsuwa da walwala da farin ciki kamar yadda shugaba muhammadu buhari yake kokari a kodayaushe idan zamu mu daɗa iya tunawa kuma shi sha'ani na maganar zama ɗaya da wasu bangaren su ringa fitowa suna cewa musamman shi dai wancan kano da ake magana ai idan zamu iya tunawa maganganu sun tabbata cewa shi wannan mutumin da yake fitowa yake tunzara mutane akan cewa lallai sai an yi bore sai araba najeriya ko da bai manta rashin sanin man wato rashin manta yadda labarin lokacin wancan yakin basasa ya kasance shine dalilin da yasa sa 'ya'yansa da matarsa suna can ƙasar turai mutumin nan yana da ƙasa biyu yana da fasfo a ƙasar burtaniya yana da shi kuma a najeriya kenan idan abin da ake gudu ya faru ya faru wanda shi yake fata wasu daga cikin gurɓatattun masasa suke goya masa baya a wancan bangaren to idan wannan abin ya faru shi fa tsallakewa zai koma ƙasarsa da ya fito domin iyalansa da 'yansa suna nan amma wasu daga cikin mutane marasa kishin kai da kuma rashin sanin ya kamata suke daka ta wannan bawan Allah ake ta yin abubuwan da basu dace ba to a je a duba ko a lokacin mulkin janar sani abacha akwai wata jarida mai suna executive intelligence review suka rubuta wani labari na musamman wanda aka wallafa wanda aka kira shi da, da finding investigations asalin gaskiyar labari da aka gano sakamakon bincike wanda aka yi daga shekara 1994 zuwa 1995 wanda rahoto ne mai zaman kansa wanda aka wallafa shi a shekara ta 2000 wato shekara ta 1996 a lokacin mulkin janar sani abacha aka tattara wasu daga cikin masana da waɗanda suke ƙoƙarin kawo zaman lafiya da tabbatar da najeriya a matsayin ƙasa ɗaya alƙibla ɗaya aka sami marigayi Ojoku a kasar Amurka ya ba da intabiyu ta musamman wanda ya bayyana haɗari da ke cikin yanayi na balar waɗanda suke ƙoƙarin sai an raba Najeriya ko kuma an raba ƙasa domin a tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya halarci al'ummar Najeriya a ciki haka ya kamata a ce mun zauna a wuri ɗaya. ta da hankali da rigima da ba bakere da wane ne ba zai iya kaiwa ga abin da ake bukata ba in ba masalaha ba kuma shugaba Muhammadu Buhari a cikin jawabinsa ya daɗa maganar sha'ani na mulkin ƙasa da sha'ani na yanayin yadda tasawirar ƙasa ya kamata ta zama akwai hukumomi da sauran ma'aikatu da abin da ya shafi maganar majalisar ƙasa da ɓangaren shari'a da sauransu su ne za su iya zaunawa su duba to kuma wato sakamakon da dukkanin waɗannan da suka fitar shine najeriya ta ci gaba da tabbatuwa a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ƙasa domin abin da allah ya bamu a ci gaba da amfanar da juna ga baki ɗaya a yawan al'umma da allah ya bamu mu kasance mu ne kusan ƙasa ta farko wacce ta fi kowace ƙasa yawa a yankin afirka kuma ƙasa ta kusan biyu ko ta uku da ta fi yawan al'umma a faɗin duniya ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke da yaruka mabambanta kusan 200 da ɗoriya albarka da allah ya wannan ƙasa kowane sashi da loko na wannan ƙasa akwai abin da allah ya ɓoye a ƙarƙashin ƙasa idan kai arewacin najeriya akwai gwalagwalai gulla da zinare da abubuwa har fetur ɗin shi ma akwai idan ka tafi kudancin najeriya ga fetur nan da sauransu kenan maimakon a yi ta rigingimu ga kuma ƙasa da duk abin da ka noma ka buɗa ka saka a cikin ƙasar nan sai Allah ya masa albarka arewacin Najeriya da kudancin Najeriya kenan zaman lafiya shi fi mana komai mu ci gaba da amfanar al'um arzikin da Allah ya mana kuma da kake maganar cewa ta ina za a fara ai al'umman Najeriya da ma duniya baki ɗaya shaida ne dangane da yanayi yadda aka yaki Boko Haram a ƙasar nan lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya zo kusan ƙananan hukumomi ashirin da ɗoriya ne suke hannun Boko Haram sun kafa tutoci ya zama daula amma yanzu ya zama labari lokacin da muhammadu buhari ya zo jihohin arewacin najeriya kano kaduna wani yanki yobe adamawa da jihar borno dukkaninsu suna cikin tashin hankali amma yanzu magana da muke gaya muku sai dai a ji cewa bom ya dan fashe a can bom haka daman kuma yaƙi yake idan aka yaƙi akan daɗe ba a warware ga baki ɗaya ba amma an karya su an kwace babu wata karamar hukuma guda ɗaya da take hannun boko haram babu gari guda ɗaya da yake hannun boko haram hatta dajin da suka gudu mai nisan ko wato faɗin murabba'in sakwaya mita dubu sittin shi ma an kwace shi daga hannun boko haram yanzu yana nan ya zama wurin yawon sojoji da tirin ɗin sojoji a tarayyar najeriya